sannan sai ku danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe sannan kuma muna ma sanar da ku kan cewa ga wata can wanda muke tallata muku ita mai suna Hausa News ita wannan channel ta kasance tana kawo muku labarai ne na duniya da labaran al'ajabi kowane irin labari ma za ku same a cikin wannan channel mai suna Hausa News saboda haka da ku taimaka ku je kuma su subscribe na wannan channel nasu sannan ku danna musu ƙararrawa to darasin namu da za mu yi yau insha Allah darasi ne akan yadda za ku mayar da wayarku ta Android zuwa iPhone 11 wato dai wayar ku ta Android tana kira Android kamar haka yadda kuke ganin ta to za ku iya mayar da ita Android iPhone iPhone 11 so wannan hanya za mu yi amfani da wani application ne mai suna iPhone 11 Launcher wanda Launcher ce ta aka samar da ita ta ta wayar Android aka samar da ita wanda idan ka amfani da ita zaka iya iya mayar da wayar taka zuwa iPhone 11 saboda haka za mu ajiye muku link in wannan wannan launcher ko kuma wannan application wanda za ku mayar da wayar ku zuwa iPhone 11 domin za ta koma sak inda kuka ga iPhone 11 haka wayar taku za ta koma saboda haka za mu ajiye muku da link ɗinta a comment na farko sannan kuma za mu ajiye muku ko comment na farko ko description za mu ajiye muku sai ku je ku ɗauko ta sai dai wasu da dama daga cikin mabiya idan suka idan mun ce za mu ajiye comment na farko ba sa gane so idan muka ce comment na farko shine inda za ku je ku yi comment daga nan in kun duba comment na farko za ku gani mun sa ga application a nan ne idan kuma description ne daga kasan bidiyon inda in kuka danna kan bidiyon ya fara daga inda muke dan rubutu nan to anan ma za ku ga mun rubuta ga application nan ma sai ku dauko shi kun ga cikin sauki za ku dauko shi amma wasu idan mun dora application je sun yi sun yi ba su dauko shi ba ko dai wani abin daban so wannan shi ne hanyoyin da ku dauko saboda haka bayan kun dauko wannan application mai suna iPhone 11 lanta sai ku install ta bayan kun install ta ita ce wannan kamar haka kenan to yanzu sai ku bude ta sai ku danna akan ta kamar haka bayan kun danna za ta buɗe muku kamar haka sai ku jira gashi nan za ta buɗe muku nan za ta fara nuna muku to sai ku ɗan bata lokaci na ɗan wani lokaci kaɗan yawwa to yanzu gashi nan ta kawo muku nan saboda haka wannan sune ne wallpaper na fuskar da kuke so wayar taku ta kasance so idan wannan kuke so gashi nan na farko gashi nan ga kuma na biyu haka ga wani sannan kuma ga wani suna da yawa dai duka wanda kuke so to shi za ku yi amfani sai ku zaɓa saboda haka mu yanzu bari kawai mu yi da farkon da na farko misali wannan na farko bayan ka tsaya a kansa sai ka danna get started din nan to sai ka sai ka jira in ka jira za ta kawo maka nan wurin to sai ka danna allow din nan gashi nan ka sake danna allow kamar haka to gashi nan tana kokari ta hau yawa to yanzu gashi nan iphone 11 launcher ta riga da da ka hau wannan ta kenan so yanzu yanda za ka yi sai mu danna inda ka rubuta ok enable now din nan sai mu danna kamar haka za ta kama inda za mu za mu yi enable na lancar kenan akan wayar tamu gashi nan za ta kama nan sai mu danna kamar haka bayan mun danna za ta dawo da mu nan to gashi nan nan ma za ta sake nuna mana haka sai mu sake danna nan in idan mun danna sai mu za ta kawo mana nan ma sai mu ba ta dama gashi nan nan kenan shi ma sai mu ba eh haka mu danna ta tambaye mu alo nan sai mu danna yawwa to nan ma gashi nan yanzu gashi nan ta kawo mu nan wannan hotunan gasu su ne kamar yadda ta koma iphone 11 kenan to sai mu danna get started kenan to yanzu wayar mu ban yi nasarar ko kuma muna kan nasarar mayar da ita iphone 11 daga android za ta koma iphone 11 yawa to yanzu gashi nan waya ta koma iphone 11 kamar yadda cikin iphone 11 yake haka cikin wannan waya mu zai koma saboda haka gashi nan wannan su ne in nan za ka janyo haka nan ne gashi nan duk kamar dai abubuwa dai gashi nan dan alfitar bulanta in muna nan za ta idan muna so mu sai ta zauna dindindin akan wayar kenan so sai mu danna nan gurbin za mu danna nan gurbin to gashi nan sai mu step step gashi nan na wannan sai mu duba wannan da aka rubuta home app home home app sai mu danna kansa to ga lancocin da suke kan wayar mu sai mu zaɓi iPhone 11 shikenan bayan mun zaɓa kawai za mu iya yin ba kamar haka shikenan wayar mu ta dawo kamar iPhone 11 gashi nan kuna ganin ta cikin ta komai ya canja kamar iPhone 11 ma gashi gashi nan gashi nan kun ga cikin nata idan muka janyo sama nan haka shi ba kun ga irin na iPhone dai wajen rage bol ok sorry kun ga nan wajen bolo. nan wajen haske muna so mu daɗa shi shi ma to sai mu ba shi dama kenan ya yi amfani to ko ina ga nan in nan muka janyo kun ga haske ya ƙaru kamar da yadda iphone take kun ga in wajen music ne ga shi wajen wifi su mene fan fitila duk ga su nan gashi nan komai dai irin na iphone a shauran abubuwa nan ma dai kamar yadda iphone take so Wannan shi ne yadda za mu miyar da wayar mu ta Android daga Android zuwa iPhone 11. Gashi nan dai lanta ce amma wani wanda bai sani ba in ya gani sai ya ce iPhone 11 ɗin ce. Nan mai shigo sai setting na wayar ta tawa nan To gashi nan yanzu na fatan kun ga wannan darasi. kun gane wannan darasi gashi nan komai dai nata wannan ya canza daga can sama ga wajen sarkin network yadda dai haka iphone take so wannan shine ƙarshen wannan darasi ne yadda za ku mai da wayar android daga android da ita zuwa iphone 11 karshen wannan darasi kenan da fatan kun ji daɗin wannan darasi ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci sannan ku yi sharing na wannan bidiyon domin wasu masu amfana. Mun gode.